barka mu da saduwa yau hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku shi kuma ya daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a tafsirin tafsirinmu na wannan masallaci mafi ba muhammad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfar najeriya muna cikin tafsirin mu na suratul baqara aya ta 255 muka kwana jiya mu karkare ta ba za mu sake dawo kan insha Allah ta'ala tambayoyi guda biyu da suka zo a yanzu wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta mala min tare da kai kara mala ilimi fahimta da tsoron Allah abinda ka roƙa mana kai ma Allah ta'ala maka yace shin ko ya halatta ga ya rika maimaita wani sashi a cikin na aya a cikin sallah misali kamar karshen sotul bakara, wa afu anna wa ghafir lana ya rika maimaita su a halin yanzu ba zan iya cewa komai akan wannan tambayar ba banda wata hujja da cewa ya kamata ci gaba da musawa ko bai kamata illa idan ka dauke labarin addu'a kamar da ta sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zukan wata aya qur'ani in ta dauki da addu'a yana tsayawa ya roki Allah ta'ala a wajen in kuma ta zo da azaba yana iya neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala a kan in wannan babin ne fala ba su bi amma idan babin a can mai aya a can mai aya halacci ko haranci Allah ba san komai akan sa Allah ya dace da mu mai tambaya ta biye ce shi da larabci ya rubuta da daga min samu da bayan nefa to ka rubuta bayan nefa da larabci ba ka kace bayan nefa ai hausa ce zosan wula ta zamfara ina jin jiya ko tun shekaran jiya rubuta takardar ta tun shekaran jiya ne amma ba ta zo hannu muka yanzu yake ila ustazi aziz bil mukhtalif al-gusawi tahiyatan tayyibatan mubarak lisanat as-su'al ما شاء الله اتقدم هذه رسالة إليك أستاذي عزيز لما أريد أن أسألك امرأة طلقها زوجها تطليقة واحدة ولم يرجعها حتى قضت عدتها ثم أراد أن يرجعها بعد انقضاء عدة عقد بينهما نكاحا جديدا عندي سؤالين هنا yake uqaddim menene ayuqaddim ilaiha sadaqan fi hadha التعقيد الثاني أم لا ثم الثانية إذا طلقها بعد هذا النكاح الجديد تطليقتين هل بارد عليه أم لا شكرا من طالب المطيع أبو بكر إلياس a taukai almuhim tambayar ta cewa yana tambaya guda biyu tambayar ta ta farko mai tambayar da shi ne abubakar iliyas Allah ta kamar amsai a kan muhawala da kai sosai yin tambayar larabci don a raya sunan larabci da muka kashe a ƙasar nan tambayar ta farko ya ce mutum ne ya saki mace saki ɗaya har inda ta ƙari sannan haka sake ɗaura musu aure da ita to a nan zai sake ba ta sabon sadaki ne ko ba zai ba ta ba sannan ta biyu idan ya ba ta sadaki ta dawo a ita ya sake sakin ta saki biyu a tare shin ta haramta gaba ɗaya gare shi ta shiga cikin hatta ta jiha zauja na gayara ko ba ta shiga ba to da farko in ka saki mace ta gama idda ta fita daga cikin iddasta to dole sai ta sake ba ta sadaki kuma a daidai wani lokacin tana da ikon ta ce ba za ta aure ka ba saboda nema za ka sake shiga cikin yan takara za ka shiga in gidanka ana ba da kayan daɗi da kayan marmari kaddara shi ta sa yanzu ta sake ta in ta ga dama ta koma ya ta koma in ta ga kuma daman ta sha wuya to yanzu kuma Allah ya ba yanci ta riga ta gama idda kafin ka dawo da ita sai ta gama idda to kuma yanzu cikin manema za ka shiga ta gada ma ta ce maka a'a ba za ta koma ba ta gada ma kuma ta ce za ta koma tun da dai ba ta gama idda ba za ka idda da amma ta gama idda shi ke sai tambaye ka ta biyu cewa za ta a ka sake sakin ta take biyu to ta haramta kenan ko ba ta haramta ba gaba daya in ka sake sakin ta take biyu ta haramta ba ta ta ta ta ta sai ta sake auren wani miji ta ta sai ta sake auren wani miji a shekaran jiya na jin a kafin ramadan da kwana biyu an buga mu waya daga taraba ana mun tambaya akan mutum ne auri mace wata musulunta mace ce ta musulunta a sai mijin ya sake ta har saki uku to yana sakinta kuma ita sake da ta koma kafircinta ta goma kafirci kuma sai ta auri wani kirista dan wani sai kuma suka sake rabuwa daga baya ta dawo kuma ta sake musulunta ya sake aurenta shin wannan tana cikin a sake auren da ta yi ya yi da za ta sake damu wannan mijin tare da cewa wancan ba nikahun bane islami nikahun ne kuku ko ko ba za ta ba za ta dawo gare shi ba sai ta baki auren musulmi idan suka rabu sannan ya sake auren ta wannan a lokacin da na baki fasawar cewa tun ta sake yin wani aure to musulunci baya haramta auren da aka yi shi ko ba a cikin musulunci ba ta ba shi fasawar cewa zai ci gaba da zama da ita tunda ta wani aure shi auren ya zo mutlak ne haka ta san cewa zaujan zairau ya zo ne da na cira kowane irin miji amma bayan na ba shi amsar kuma ina ta kai kai akan amsar ni ɗin ma yanzu ba wai labari nake ba ku tambaya ce nake idan akwai malamin jiji wannan fatawar cewa abinda na faɗa kuskure ne don Allah ya fa'idan ta da ni na in za ki gyara wannan fatawar in kuma daidai ne sai ma malaman sun ji za su iya ta'ayyidi na akai su gaya mun tabbata kan wannan fatawar sallallahu alhamdu Allah ya da ta da mu jiya mun kwana aya ta 250 da biyar za mu sake kuma maimaita ta saboda mu tsare ta ba ci bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم غارجي كرباتي اوكي هكذا هكذا ta yi daidai ta الوقف والابتداء هذه المسابقة alwaktu wal بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جيا من كفارة تفسير ونن آية وسوى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله تعالى يبود ونن آية da sunansa wanda ba wanda ya fi kare ta wannan suna ga Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya fi sunan Allahu ba sunan Allah bane sai bude da abinda kowa zai miƙa wuya gare shi saboda isar da sako mai girma a bayan wannan sunaye na wannan suna na Allah shine al-ismul jalala Allahu ba wanda ke da wannan suna sai Allah subhanahu wata'ala hatta da kafiran garin Makka sun yarda cewa wannan suna Allah ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu takarda da cewa bismillahir rahmanir rahim suka ce shi Allahu da mu sani amma ar-rahman ba mu san shi ar-rahim ba mu shi sai Allah ta'ala ce musu qul Allah aw ar-rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna shi Allah da ar-rahman da ar-rahim duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sunayensa ne kuma siffofinsa ne Allah subhanahu wata shi Allah ismu ne lizzat zata Allah subhanahu wataala shi kadai ke da wannan suna da haka Allah ya bude da abin da ba ni iya karanta shi yace Allahu la ilaha illa huwa Allah yayi annafi bayan ya kawo sunansa sai kuma yayi annafi ya kore bauta da cancanta daga kowa yace la ilaha ai la ma'budu bi haqqin illa Allah sai ce illa huwa sai ce illa huwa wannan huwa din bamiri ce ta Allah saboda an riga da an faɗi sunansa a fasahar bayani ba ka faɗin sunan mutum ka ta sunansa ka ta sunansa a lokaci guda ɗaya amma abinda fasaha kake ɗauka shine ne bamiri in ka zo ka ce mai girma gwamna ya ce kaza sannan ya sake cewa kaza kuma ya ce kaza kuma ya ce kaza kaga duk wannan ana fahimtar bayaninka yana nuna cewa kana maimaita bayanin gwamna ne mun fahimta amma idan kace gwamna ya ce kaza gwamna ya ce kaza gwamna ya ce kaza a sanin sunan gwamna kake bukatar mu sani ko kuma sakon da ke cikin bayanin idan sakon ne to zamiri ya isa kun fahimta shine fasaha a cikin magana ba fasaha ba ce yau maimaita kalma daya a cikin magana daya to shine Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwa Allah wanda babu abin bauta da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi kalmar huwa ba ta zuwa mufradin ta zama sunan Allah kamar yadda muka sani cewa ba a faɗin lamirin suna kaɗai ya zama sunan mutum ba tare da an ambace shi a mubtadi'a yan bid'a suna yin wuridi na huwa huwa huwa da cewa suna yin wuridin sunan Allah wannan baya baya cancanta da ka kira Allah da suna kawai huwa a suna da wuridin suke cewa huwa hu hu hu la ilahu hu hu wannan kamar kukan kare ba ba sunan Allah bane idan za ka faɗi huwa a matsayin sunan Allah sai ya zo ne a matsayin mai bamiri na suna ya rigaye shi nan da kace Allahu kowa riga da san da cewa Allah kake magana la ilaha babu abin bauta sai shi shine waye huwa din sai zama huwa bamiri ne na aqrabul mazkur shine Allahu mun fahimta alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya raba wannan ah, sifa ta dan ta zama mai cin gashin kanta yace alhayyu alqayyum alhayyu rayayye ne wanda Allah subhanahu wataala bai taba zama babu shi ba ko ba zai zama babu shi ba amma dan adam yana iya zama babu shi dukkan yaran da mu haifa nan da shekara goma duk babu su yanzu zama bayan kasa da wanda yake da aure ma da wanda yake so ya auren gaba daya ba a haifi yaran da za su zo nan da shekara goma ba kaga a daidai lokacin da muke magana rashiyar ya rike mun fahimta nan gaba ɗaya aka duba shekarar ɗari nan gaba kila duka babu mutuwa ta da rayuwar mu kaga kenan mu muna da mataki guda biyu wanda a na farko babu mu a na biyu za mu kasance mun kare a tsakiya ne kawai da muke da wanzuwa a bayan kasa amma shi Allah subhanahu ta'ala mutuwa ba ta riskarta sannan kuma babu ba taɓa samun Allah ta'ala ba huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim amma duk wanda ba wanda ba Allah ba to an yi lokacin da babu shi hal ata alal insanu hinun min dahri lam yakun shay'an mazkura nan gaba kuma za a zo a yi ka babu kai kowa sai ya mutu kullu kun Allah ta'ala ta kullu man alaiha fal wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram al-imam ibn qayyim al-jawzi rahimahullah ta'ala yace wannan aya ta'ziya ce ga dukkanin mutanen da suke ban kasa kullu man alaiha duk wanda yake bayan kasa fal sai ya gushi sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ubangiji kaɗai kade zai dawama ubangiji kade ne ke wanzuwa shi yasa malamai suka ce baya halatta ma karanta wannan ayar da muka faɗa yanzu ka karanta rabin ta kai shiru kan rabi baya yiwa ka ce kullu man alaiha fan ka tsuke baki kai shirun ka a sai ka cika da mai wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ka tabbatar da wanzuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala alhayu Allah ta'ala rayayye ne alqayyum kuma tsayayye ne akan mulkin tsayayye ne akan zatin sa Allah ya makansa kirari da wannan sunaye ne guda biyu domin ya dinga maka shimfiɗa da abin da zai zo baya ka shirya maka ba kuma mai wannan sifa da wannan sunaye gaba daya sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku wannan suna Alhayu qayyum suna ne na Allah kuma sifa ce ta Allah sabanin mu'tazila da asha'ira da ahalin kalam da ahalin ta'dib suna wasu suna tabbatar ma Allah ta'ala suna amma su kore masa sifarsa wasu wasu su kore sunan ma gaba ɗaya da sifa ne kamar mu'tazila suna kore sifar Allah subhanahu wa ta'ala su ce sunan ne kawai amma babu sifar an ce alhayyu su kore rayuwar alqayyum su kore qayyuma ta ubangiji to wannan kuskure ne a babin tauhidi a aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba zai yi ba ka kore ma Allah ta'ala sifarsa ba dole ka tabbatar ma Allah ta'ala abin da ya tabbatar ma kansa na sifarsa a cikin sunayensa da kuma siffofinsa madauka shi yasa sunayen Allah ta'ala suna tafiya ne da abubuwa guda biyu yastalzim as-sifa wal ism suna tafiya ne da sunan da kuma sifa sabanin mutum kana iya ce mutum yanzu aliyu aliyu suna ne sifar aliyu shine wanda kowa daukaka to sai ka samu aliyu nan yanzu yanzu kuma shi yake sauraron karatun ni ne nake koya maka ka gaba shi ne da sifar ɗaukaka ba ke kana iya samun mutum a ce maka a jarumi ne kuma ka samu ba jarumta ka tasa ba je ko ina an fahimta za ka samu mutum an mai suna da lakabi da sifarsa amma sai ka rasa kuma wannan abu kamar yanzu ni ai suna na abdulmuttalib sunan sarauta ta shine ne barde amma ban iya buge kowa ba <laughs> ni ma buge ni aiki kaga kawai sunan sarauta ce ta gargajiya barde amma mutane da yawa sai su buge ka su kara gaba inda kawai nake barde shine aya ta gaba wannan kan ba da buge ya zan tabbatar mu Allah ta'ala sifarsa za mu tabbatar masa da sunan sunansa za mu tabbatar masa da sunansa amma yanzu an ce barde ya sunan kuɗi za a faɗi wasa kuɗi ilimi na zan yi magana ya ce ayuwa magana ta ilimi kaga duk ba za mu yi ba ya ce a nuna jarumtaka ta gari duk ba za mu nuna amma suna ne naka amma baka tuntuci wannan sifar an fahimta ko kaga an ce mutum a sadauki amma waye zai buge ba wanda yake buge sadauki shi ne wanda yake mangaje mutane kowa ya fadi amma sai gashi a ganin kuma na kidnabi ya kafa mangaje ko ka kaga an ce mutum sarauta irin dai wannan alƙaɗin da sunaye da za a ga mutum eh, kai kadai ya kuma ga cewa ya zai kowa to Allah ta'ala shi kadai yake da sunan da kuma in ka faɗe shi sifarsa ce ta wani suna shi shine Allah ta'ala alhayu kuma alqayyum kun fahimta to sai Allah ta'ala ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawm me yasa Allah ta'ala ce maka alhayyu alqayyum dan ya ci gaba da gaya maka abubuwan da su gaba la ta'khuzuhu sinatun gangadi ba ya kama ubangiji wala nawm balle har ya kai kwana bacci duka wannan baya kama Allah subhanahu wa ta'ala me yasa Allah ta'ala kore maka su wannan sifofi nan da kasa yace la ta'khuzuhu sinatu wala nawm gangadi wanda muke ce mu an gaje yana zuwa ma bawa ne dan ya fara nuna mai gajiyawar yayin da mutum akwai bambanci tsakanin wannan gangadin asina da kuma annau wasu malamai na cewa magana ɗaya ce wasu kuma suna bambanta su wanda suka bambanta suka ce asina kana iya zama idanunka suna jin bacci amma zuciya ka bata jin bacci ana magana da kai kana fahimtar bayani amma sai kana jin shi idanu kuma fahimta ana ma magana sai kana ta haka sai na jinka ana ma labari kana ta haka kana gangadi amma duk abin da aka faɗi kana ji kuma kana fahimtar sai dai yanzu iskan baccin yana dukan idanunka yana so ya rinjaye ka amma ba su kai ga bacci to wannan shi sai na kaga rauni ne na mataki na farko yake fara samun ka na a tafi ga mataki na biyu shi ne annawu baccin kuma sai kwashe ka sai a ce wannan fa yayi mita a kyale shi domin a wannan lokacin dun magana zai ba za ka ji ta duk abin da ake yi ba za ka gane har za ka ta kogin ka ce za ka kashe ka ba ka san me ake yi ba haka ba ne. ko a faɗo ta magana ya ce ina jikin cikin mai faɗi mai muka faɗa shi ya gandama ka yi bacci ka ce ba yi bacci ka ce to ai ina ɗan jin wani ɓangare amma wani ɓangaren ba na ka tabbata da jini ba ka jini ɓangare daidai mutum baccin ya kama shi gaba ɗaya Ka ga wannan ya tawaya daga jin wata magana da za a yi maka daga tunkuɗa cuta yayin da wani yake nufin ya cutar da shi to wani lokacin gaba ɗaya ka tafi in ba mutumin za ka zo ka ga ya yi shuru ko ya yi baccin ya tashi amma ya rufe ya nisa kawai baccin bai gama ka ba a daidai wani lokacin ba wai baccin ba ne ke kama shi yana ɗauke ne kuma gangadin da yake zuwa bayan baccinsa na taɓa ganin da wannan muna zaune a wani waje sai ake labari shi wanda ake so a yi gulmarsa yana waje kuma bacci yake Tashe ya riga da ya farka kowa da sani irin ƙarshen bacci nan ne yake so ya girgije gaba ɗaya kowa ya gamsu da bacci yake za ka fara gulmarsa Allah ya sa ni ina waje ni ba na gulmarsa saboda ni kamar yaro na yi da ka gaba daidai bane ni gulmarsa in wani faɗa ne ya kamata masa amma su inda suke wajen ustazai ne yan uwansa suke gulmarsa sai da aka mu gulmarsa tsaf wallahi yana jin kowa sai ya ka ashhadu Allah la ilaha illallah eh ni na eh da ka sai ta duniya hawa hawa dai wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan <laughs> sai na ga wanda ya fita fara ni ko ba ana ba to kaga ce kenan ashe ana iya ganin mutum yana gindidi amma ba bacci yake inda baccin yake yi yadda suke sakankanci cewa bacci yake za su gulma sa bai ji ba to da sun yi gulma bai ji bacci ki yana kuma mace tsakanin gengedi da kuma me baccin gaba daya tsakanin astina da kuma Andau. to Allah ta'ala ya kore makansa kansa wannan naqasin domin ya nuna maka tunda Allah ya yi ya bi kansa da cewa shi alhayyu ne alqayyum ne to bayan da za a yi gengedi ko baccin rinjayi ubangiji ta hanyar da zai zama malakutinsa mulkin da yake da shi da kiyayewa da yake mu bayi ya zama cewa bacci ya kama shi ta hanyar da waɗannan abubuwan za su zina gudana na bayi ba tare da sanin Allah ba zai yi ba idan mutum ya yi bacci rayuwarsa ta take tafiya gaba ɗaya sai a ƙyana shi da mai gangan jiki da aka ji abin da ake yi yanzu sunansa matacce shi yasa yayin da ka tashi daga baccin Allah ya ja maka da ruhinka kake yin addu'a cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kun gane addu'ar ko alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur yanzu karamar mutuwa kai to tunda ka mutu yanzu kaga ka dawo shi kuma kaga Allah shine rayayye alhayu wanda baya mutuwa kuma shine yake tada rayuwar mutanen الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها موت ويرسل الأخرى إلى عدل الموت الله شيء كربان رايكم to idan ka kwanta bacci Allah ya karɓi rayuwarka shi kuma idan aka ce Allah yana baccin to yaya za a yi al'amuran gudanar rayuwar duniya gaba cikin yayin da wannan suke bacci yayin da kuma wadancan yi ba haka ba karfe a sha ɗaya ne nan ko na ranar ɗazu ko kuma karfe uku ne wani ya buga mu waya daga america ya ce malam yanzu muke sahur yanzu ke sahur shi ya ce ku yanzu muke sahur to mu yanzu mun ta yayin da kuma muke buɗe baki su kuma karfe uku na rana wajen su ta ke na sabbe mu muke Allah ya da mu su kuma lokacin ba ta tuni to wane ne zai dawo musu da rayuwarsu idan ya zama Allah ta'ala yana bacci a daidai lokacin da suke bukata da musu da rayuwarsu kaga baya cancanta Allah ta'ala ya bacci She ta gabatar maka da alhayyu da kuma albayyum sai kore makansa gangadi da kuma baccin kuna fahimta jama'a da haka wannan aya ce mai tabbata maka tauhidi da kyakkyawar aqida ta Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah baya gafala Allah baya rabkana domin duk wanda ya bacci ya rabkana kuma ya gafala daga dukkan abin da yake bayan kafa sai ya tashi a bashi labari shi yasa aka ce wanda ya bacci mai nauyi a rolar tawarware saboda bai san me yake zai iya yin rihi a rolar tawarware ha zai iya mafarki zai iya kaza zai iya kaza duka zai iya adghas ahlam ka kwanta da talauci kana son ka samu wata eh, miliyan ɗari ita ce a ranka kullum ita ce tunaninka tana kwanciya baki kawai take dinga na gasa yanzu a wani waje mai kyau babbar ofis ana ta hada hada kasuwanci an miƙo ma wata katuwar bakko ha kana so ta karɓa kana yunkurin karɓa kuma sai wani tare ke daga bacci da Allah wannan zaka ji daɗin tare ke da ko zaka jawo shi eh an tare ke har wani ƙarin shewa kake yi ka ƙarin miƙa hannu ga cewa zaka amso ko zaka amso ba ka ga wani duk asirrat ahlan ko kai mafarkin cewa ga wani abin da kake nema ya gagare ka saboda ka sa wannan abin a ranka a mafarkin kawai suka ce cewa ka samu wannan abin sai ka waye gari kuma baka samu ba ka ga kai a cikin mai azghas ahlam to me ya ja maka azghas ahlam wannan na kasa ta bacci su zame ka to Allah baya dacewa gare shi bacci balle al'amarin gudanar da rayuwar bayinsa da kuma gudanar da tasarrufatin halittunsa ya zama cewa sun kuɓuce mu ubangiji subhanahu wataala to wannan rauni ne Allah ta'ala kuma ta'ala Allah an zalika uliyun kabira Allah bayar nika su duk wani abu na tawaya gare mu yake amma ba a jingina ma Allah ta'ala shi mantuwa ba ta zuwa ma Allah dangadi ba ya zuwa ma Allah bacci ba ya zuwa ma Allah la ya jillu rabbi wala yansa to duk wani na kasan gare mu yake shi yasa Allah ta'ala bisa da iya hikimarsa bai kore ba kansa bacci da gengedi ba sai da ya nuna abin da yake tabbatar da cishe shi ne alhayu alkayu mu bayanta wannan su ne ismullahi al'azam sunayen Allah masu girma wanda idan aka roƙi Allah da su Allah ko mai ka roƙa ya amsa maka ya hayu, ya kayu ya rahama cika nafsahi ya hayu, ya kayu jiya na ce wannan addu'a ce ta maganin bazurwa mai taurin kai da bazawar mai raba kafa ko ana tsawon zai dariya take shi hmm, malakin su mazan fa to hadda namiji mai taurin kai shi ma mai mako shi ma ki dinga wuri da ya hayu ya tsayu Allah zai baki sa'a kansa ba wai kawai ku kai bane masu wani wuri har da matan su ma su yi wuri da wani ma na ga ya yi wani ma ya yi ko eh ce yau malam ya faɗi sirrin ya to mun faɗi zirin alhayu tsayu an faɗi zirin alhayu tsayu ko da abu ya maka tsanani ne ka rike wannan sunayen Allah masu girma ɗin ya hayu ya tsayu Allah Ala zai baka nasara to da haka Allah ya kore makansa bacci da kuma gangadi sai ya tabbata makansa rayuwa wadda ba mutuwa cikinta babu kuma rashin da ya gabace ta sannan ya tabbatar ma kansa kuma qayyumiyya ma'ana ikon tasarrufi a cikin dukkanin al'amura na ubangiji subhanahu wa ta'ala lahu ma fi samawati wa ma fi ardh Allah ta'ala ce shine mamallaki nan lamu tamliki yake lahu Allah shi yake da ya mallaka ma kansa ita malamai na hau suke ce lamu tamliki kamar ka ce liman haza liman haza wannan lamun da kace wannan nawayi kaga mulkin waye kake tambaya ke lamun da ta zo an ta su'al ta mulkiya ce liman haza mu ce ta shiga maka kuma mallaka ce zai ce maka me haza li wannan tawaci shi ma ya amfani lamun tamlik cewa wannan mallaka ta ce to sai Allah ta'ala ce lahu mulku samawati wal ard Allah shi ke da mulkin samai da kasai ba wanda ke iko da jewa sai Allah ka duba girman sama ka duba girman ƙasa kaga wanda ya mallaki waɗannan gaba ɗaya ya da iko ya hukunta ka idan ka saba mai ko bai da iko ya da iko duk abin da aka ce maka Allah ta'ala ya halitta ya kamata ka kalli girman halittun samai da ƙasai la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna akthar nasi Allah ta'ala ce shin girman halittun sammai da kasai su suka fi girma a wajen Allah ko kuma halittar dan adam wanda yake iya bayan gari yake iya kwanciya bacci yake iya talauci yake iya faduwa bayar lafiya yake iya mantawa ka dubi girman halittun sammai da kasai har yanzu Allah bai zo kanka yana nuna ma girman ne da domin yanzu in yanzu ta kanka A gane cewa kai ba kai komai bane da shugaban kasa zai ba ke ba rajista ba maka capital expenditure project da ya dinga yi mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza in yana ba ma zai da cewa kai matsalar ka gaba ɗaya ashe ma mai sauƙi kuna so a muku titi daga nan zuwa babban titi can sai dai shugaban kasa na cewa maka mun yi titi daga Kano har zuwa abuja kilomita 490 mun yi daga lagos zuwa ibadan mun yi daga gari kaza zuwa gari kaza mun yi daga kano zuwa maiduguri sai ka ga wata miliyoyin kilomitoci ne a kwance an ce ma yin sai da kaje ta ka bukata sai da ta mai girma shugaban kasan ma ga wata kilomita ɗaya nan zai yi ko ba zai yi ba zai yi saboda kaga ya lissafa mu abin da ya fi ƙarfin tunaninka kana nema a maka aikin dubu ɗari biyar sai ce maka mun da kwangila daga kano zuwa abuja naira biliyan 100 da kaza sai ka ce wai manya ke to kaga naka gaba ɗaya bai wuce miliyan 200 ba ka ga cewa cikin zauki za a a din na? to Allah sai ke gaya ma girman sa cewa shi ke mallakar sammai da ƙasai, wanda dukkanin dan adam rayuwarsa gaba ɗaya ba ta wuce cikin rayuwar sammai ina da ƙasai ba duk abin ɗan adam yake takama da shi ne ci gaba da waye waye har yanzu ilimin ɗan adam ya wuce tsakanin wannan samar ana cewa ana tafiya duniyar wata ana tafiya duniyar rana ana tafiya waye biya macen kuke zuwa sun dai keta sun yi fama shi ke nan tsaye a haka amma rana sama ta lauta ce daga sama ta farko wannan da suke cikinta zuwa waccan sama ta zai shekara 500 daga nan zuwa sama ta biyu shekara 500 kamin ka je sama ta bakwai sai ka tafiyar shekara nawa dubu uku ɗari biyar wace wannan shekara ma cikin wataƙila da tijo modibo ya kai ko rabin ƙasa Allah ta'ala shi ke fiko da abubuwan da suke cikin ƙasa na hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala duk wani mai ilimi iyakarsa yana tsayawa ne yi ina daidai wasu kilomitoci ne a ƙasa mu yanzu da muke yi soil scientist idan muka zo muka analysis na soil muna tsayawa ne daidai mita hamsin a ƙafa abinan centimeter hamsin a ƙasa. ta yi shi inda root zone yake jijiya ta tsirrai inda suke tsayawa nan muke tsayawa duk analysis da za mu maka physical chemical physical da kuma chemical ɗin gaba ɗaya kala da waye da waye da topography duk muna tsayawa ne nan a daidai wannan ɗefa rai nan ɗan geology yana zuwa sai ce ma mu sauka kuna tsara wa ƙasashe kuma zai fara tafiya yana neman ruwa ina zai samu ruwa ina za a samu kaza yana tafiya kilomita ɗaya zai ce maka a to in ba a samu ruwa nan ba a tsaya sai ka zo kuma ka samu ɗan mai ne ce mu ci gaba mu ci gaba mu ci gaba to za a jefa inda da ɗan man fetur da ɗan waye kowa ya tsaya abin da ke faruwa can karkashin kasa waye sani sai Allah subhanahu wa ta'ala ta haka asalin da kake gani Allah ya hore maka ita ne dan ka iya samun damar da zaka ji daɗin rayuwa ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta ka gina mahaukatan gidaje masu tsayi gaba ɗaya rikasa ta rike maka ka taimaka ta rike maka ana wani gini yanzu a saudiya kilomita ɗaya da ɗigo bakwai a sama tsawonsa kenan kilomita ɗaya da ɗigo bakwai ta zan kusan kilomita biyu ke amma da ƙasar aka dogara ta rike wannan gini duk allah ya ba ku ne saboda in kuka shiga ɗakunan ku gode masa kar ku kafirce mai ku saba masa duka wani ni'imar allah su wa wata ce gaba ku yi yawon da za ku yi gaba ɗaya famshu fi kibi hawa kulumin min rizqi duk allah ya ba ku dama ne ita ƙasa ta da alaƙa da ɗaya da guda uku daga cikinta aka yi ka a kanta za ka rayu ita ce kuma mai rufa maka fili bayan ka mutu a birnin ka cikin ta to wani ɗagawa ɗan adam zai me ɗagawa da za ka yi bayan ƙasa ce za ta cika maka baki bayan da ƙasa za ka yi fulu iya ƙarshen ka kenan ka tara kuɗi ba masu ƙarewa ba kake tunani ka ajiye mata masu kyau kyau duk za su tsufa su ƙyale ka za ka tafi kamar duniyar ka koma cikin ƙasa gaba cikin ɗinka. to mene yin tsagawa me na girman kai me na ƙafafa me na jiji da kai dan adam mai ji tsoron Allah to Allah ta'ala ya gaya maka lamarin sammai da ƙasai nashi to yanzu Allah ta'ala zai maka magana sai Allah ta'ala ce maka man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye isa yi ceto a gaban Allah ta'ala guban kiyama idan ba shi da ita waye isa yi ceto a gaban Allah wanda yake alhayu alkayyum alladhi la ya'khudhuhu sinatun wala nawmun law <laughs> ma fi samawati wa ma fi al-ard wanda ke da wannan abubuwan da suka gagare ka kai ka isa kai ceto a gaban sa ba tare da izinin ka ka isa kai ceto a gaban Allah bai ba izinin a ceto babu wanda ita ce to gaban Allah sai wanda Allah ta'ala ba mu izinin cewa ka yi ceto sa'an da zai ceto amma idan Allah ta'ala bai gada ba duk kokarinka wajen ka ceci dan uwanka wallahi ba za ka iya ceto na wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce man zallazi yashfa'u wane ne ya isa man anan kana iya ka za'ida to allazi shi wane ne wannan yashfa'u indahu Sai isa je gaban Allah yake su illa da izini idan ba Allah ta'ala bane ba shi dan haka kada wani ya yaudare ka kada wani ya zare ma idanu ya sa rawani kamar ran about ya rike carbi kamar katan mashin yana zare ma idanu ya ce ka bi mu za mu kai ka zuwa gasa wallahi in ka rike jika ya fara duk wanda suka ce ku kyale Allah ku bi mu kai baka san Allah ba sai ka biyo mu billahi la ilaha illa fu wannan yaudara ka suke yi in aka tambaye sai ce wai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wai ana bauta musu ko ana musu biyayya da'a ne dan su kusanta da ke zuwa ga Allah shi waye gaya ma matsayin ya kai matsayin da zai kusanta da ni a gaban Allah kai waye waye ba baka wani lamari balle ka ce abin kowa a adika ta da riga mai aljihu dubu saba'in Da za ka yi mutane an aljanna za gobe alƙiyama a'a Alƙiyama na tsirara za a tashi ba alkiyama na tsirara za a tashi ina aka samu rigar da za ta fi rigar balle har a maka aljihu kuma aljihu mai bukatar aljihu saboda a sa kudi a cikin aljihu to Allah ya gaya mana yawmin la bai'un fi wala khullatun wala shafa'a to ba zuwa da kudi a kiyama me amfanin aljihu ga rayuwa ko inda har sai ka zama mutum aljihu ai bai da kima kenan ya kamata wahala da ya bi ka ya kamata kawai al'iyama ta shi za ka kaske biyo ni mu tafi ba sai ka mata ta ta shi wani wani na juri ceto a gobe al'iyama ba wanda ita sai da izinin Allah kuma bayan Allah ya bada izinin illa limanin ba sai wanda Allah ya yarda a cikin shi sai wanda Allah ya ga dama a cikin shi wala shafa'una illa limanin ba ba za a iya ceton kowa ba sai wanda Allah ta'ala ya yi ga dama a cece shi idan Allah bi an baka izinin kai ceton to ba kowa za ka ceta ba sai wanda Allah ta'ala ya ceto ka cita a danginka in kai makaranci alqur'ani ne in kai shahidi ne a danginka in kai kaza ne a danginka in kai kaza ne a mutanen duniya amma wallahi tallahi ba za ka iya ba da damar ceto ba ga kowa illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai idan Allah ya ba da izini kuma ya ga dama kuma wanda yake so za a ce kar wani ya ne ka ce zan cike ka gobar tsayama wallahi ko wannan yake maka dalolin ka yake cire kudaden ka ka gamsu da cewa ceto ka haƙura ceton kowa maka nemi shafa'atul uzma ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da manzo Allah ba garanti cewa zai cece ka kake zuwa wani baki ya cece ka ina ruwanka da wani baki ga fari can tattattas sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gaya maka cewa ba sai ka bada kuɗi ba ba sai ka yi ko abu daya manzo Allah yake maka yace idza sami'tumul mu'adhdhin yu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗi thumma sallu alayya in an gama ku yi mun salati was'alu li al-wasila ku roƙa min wasila suke wajen ubangiji fa innaha manzilatu la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna huwa faman sa'ala li al-wasila halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah nabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani matsayi na ce ceto da Allah ta'ala zai ba mu ɗaya daga cikin bayansa wanda ba mai samu ba mai samu wannan sai wannan bawa shi kadai ina fatan in kasance wannan bawan duk wanda ya roƙa ni wannan wasila ɗin to ni kuma na halatta mai ceto na gobe kiyama menene zaka ce mai kira sallah ce Allahu akbar Allahu akbar ka faɗa yana kamawa da cewa la ilaha illa Allah kai ma ka faɗa sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والنشينا من كلمات مدى آت محمد الوصيلة والنو وصيلة أن يتكي من ذلك كلمة كروكا مشي والنو وصيلة هارك جمع والنا أدوال والدرس الرفيع وبعث مقام محمول الذي وعدت هي إيه تقيا نشيني إندي إن كنت amma innaka la tuqlibu al-mi'at wa nadika bi dhanba ya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta mu aka kira sallah zaka yi wannan addu'a to zaka samu wannan ceto original gangariya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa wannan ba ciwa-ciwa ba wuru ba ciku-ciku a cikin wanda ya rike wannan addu'a shi ne zai samu ceton nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi yana da addu'a guda ɗaya da in yayi ta za a amsa masa fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata kowane annabi ya gaggauta addu'a duk sun gama da addu'o'in su wa ana ikhtaba'tu da'wati ila yawm al-qiyamah nabi sallallahu alaihi wasallam ta ni kuma na jinkirta tawa na ɓoye ta zuwa ga ranar kiyama fa hiya na'ilatu insha Allah mai amfani ce insha Allah gobe kiyama ga wanda ya mutu bayan Allah shirka to ba sai ka kin shirkar ba dan ka samu wannan ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafa'atul uzma to sai wanda Allah ya ga dama za a ce kada wani ya yaudare ka ce ka bi mu za mu ka wallahi in ka bi shi babu inda zai kai ka sai na sai wuta ai qur'ani yana tafiya ne daidai da mutane ya gaya mana cewa yana ka ji kira in wuta suka shiga wuta za ta su ya ga mu ga shugabanninmu a wuta sai su ce masu ku kuka kawo mu zuwa ga wannan bala'i don me so lokacin waɗannan mutane yan wuta su a ya Allah inna ata'na sadatana wa ana fa aballuna sabila rabbana atihim du'ifaini min al'azabi wal'anhum la'nan kariya sai Allah ogogin muka ji manya-manya muka ji Allah su suka kai mu zuwa ga wannan bala'i Allah mun yadda wuta za mu zauna to ya ubangiji su da suka kawo mu ciki Allah lillinka masu azaba Allah ribanya masu azaba fiye da wanda za ka yi muna saboda su suka kawo mu cikin ta haka ba za a yi ba ana wannan tsine tsine din wal anhum na'lan kabira kuma Allah in ka ta tsine musu kai musu balagaggen tsinuwa ya Allah to kai za ka je ka bata maka lokaci kana da alhayy alqayyum allazi layana yanam wa la ta'khudhu sina sannan kuma lahu mulku samawati wal ard dukka baci wannan damar bayan Allah ta'ala da ash-shafa'atu al ceto na karshe gaba daya yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala al-qiyama idan an gama ceto siddiqai sun yi shahidai sun yi makaranta al-qur'ani annabawa sun yi to kuma sai na ƙarshe ceton Allah subhanahu wa ta'ala da kanka. duk wani wanda da kake gani a bayan ƙasa ba zai isa Allah ba ta iko na ceto ba wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wanda suke bauta mala'iku suna cewa ayan Allah ne mata suna neman kusanci ne zuwa ga Allah Allah ta'ala ce wanda ba su bu komai ba wajen la tughni shafa'atuhum shay'an shaitan su ba zai muku amfani komai ba a gaban kiyama in za ku bi Allah ku bi Allah ku saki reshe, ku kama ganye wannan bala'i domin ganye ba zai kai ku zuwa ko ina amma kai riko da jizuyin nakla kai riko da tushiyar gaba daya sai Allah ta'ala ya maka gamba ka tare ya da kai kai inda ake so ka to ceto na Allah zai zo ne bayan kowa ya gama ceto sai ga akwai wasu mutane a cikin wuta suna da tasirin la'ilaha ilaha illallah a cikin zukatansu amma suna da laifukan da sai Allah ya musu azaba sun zama baki irin kamar gawai kamar da imam al-bukhari kawai yace wa qad humam sun zama baki irin kamar gawai daga nan kuma Allah ta'ala zai kamfata a cikin wuta da kansa wanda Allah ta'ala kamfato kamfata ta farko da kamfata ta biyu shi ke shikenan gama duk wanda bai shigo wannan ba ya shigo da woman ya wuta muna roƙon Allah ta'ala tsare mu kada Allah sa mu je wutar balle ba mana wannan cutar Allah sa aljanna direct Allah sa aljanna direct ba ko zanzabo ba gosulo ba kwana kirat down Allah kai mu aljanna Allah in ka ba mu aljanna ba ta rage ma komai a mulkin ka ba Allah in baka sa mu aljanna ba ya Allah ka kai mu wuta ba zai rage ma komai a mulkin ka ba Allah mu ba za mu yi shiga wuta ba Allah aljanna dai muke so mu shiga Allah su su mu a cikin aljanna Allah karka sa mu hango mai yan wutan masu ma neman ceton Allah ba ruwan mu da su Allah mai da mu can a aljinan saman aljanna gaba daya muna can muna cin daɗi kutufu hadaniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khalid Allah hada mu da jiyar aljanna Allah haɗa mu da zama aljanna Allah haɗa mu da ƙoramar ruwa ta aljanna Allah ka ba mu zuwa ta gidan aljanna Allah haɗa mu da dukkanin abin da kai tanadi ga bayan ka wanda kai imani da kai a gidan aljanna Allah ka ba mu Allah in baka ba mu babu inda zamu je a ba mu Allah ka tausaya mana ka ba mu sai ubangiji subhanahu wataala yace mana ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah yana sanin abin da ke tsakanin duniya da kuma lahira ɗaya daga cikin kaulin ibn yi ɓabari ke kauli na biyu Allah yana sanin abin da ke tsakanin rayuwarku da kuma mutuwarku kauli na biyu ke kauli na uku Allah ya san abin da ke tsakanin sammai da kuma abin da ke cikin mai kastai babu abin da yake iya kuce ma Allah wannan fasara ta ƙarfi ta ƙarfin inganci a fasara cewa Allah ya san tsakanin sammai da kasai saboda ambatan lahu ma su samawati wa ma su tsadda ba don aikin banza Allah ya ambace su dan ya kafa hujjar sun yi a gaba to ya alama ma baina aidihim Allah ya sa barke cikin tsakanin wannan lahu ma su samawati wa ma su tsadda duk shedan takar mutum ba zai guje ma Allah Yi abin da zaka yi a bayan ƙasar na ta gama inna rabbaka labil misal babu wani abin da za a yi balle a ce Allah bai san shi ba. duk abin da ana yi Allah ta'ala ya san shi to Allah ta'ala ce in tabatum an tanfuzu min aqdar samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan kaji ayi ala rabbikuma to akwai da mutum zai tsere ne duk shegan ta karkana nan bayan kasan Allah ta'ala ka raba mu aikin banza to sai Allah ta'ala ce mana wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha haka nan bai ba za su iya sanin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba bai ba san ilimin Allah ba abinda su kuka sani Allah ta'ala ne ya ga dama ya sanar da ku idan Allah bai ga dama ya sanar da ku ba to ba da sani daga cikin ilimin Allah shi yasa annabi Adam alaihi salatu wasalam lokacin da Allah ta'ala zai halicce shi ya gaya mala'iku cewa zan turo khalifa na abin kasa suka ce Allah zai barna ya kashe kashe shi da tu Allah ta'ala ki inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ku sani da Allah ta'ala halitta annabi Adamu daga cikin mu'jizar da aka bashi shine wa allama Adamu al-asma'a kulla thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin kaga anan Allah ta'ala ya gagarar da mala'iku ne ya nuna musu ilimin sa da ya ba mu annabi Adamu alaihi salatu wassalam to ilimin Allah sai abinda kadai Allah ta'ala ya ga dama ake sani wanda Allah bai gada ba a sani shi shi yasa hadisi imam muslim addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw ne aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka kaga aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka shine ma'anar wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha abinda Allah ya ga dama a sanin ilimin shi kada ya tafi balle ka samu ne ya cika baki cewa ya kowa ilimi a tambayi duk abin da yake so zai bayar kai ka san me kake faɗi kuwa to malamai na cewa annabi Musa da Khidir yayin da annabi Musa yi ikirarin ilimi cewa an bai tambaya tambayi so na ba shine abin da annabi Musa ya ba Allah ta'ala ce mishi ba haka bane Musa akwai abinda abinda baka sani ba shi yafi yawa amma ka tafi zuwa gon abdan min ibadina atainahu min rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladina ilma ga ɗaya daga cikin bayan wanda muka ba shi ilimi ka je wajen sama ya koya maka annabi Musa alaihi salatu wasalam da yazo tambaya uku ma tambaya uku aka kore shi a makarantar nabi sallallahu alaihi wasallam cewa rahimallahu musa Allah ma ne musa rahama ina ma da yayi hakuri ya ci gaba da bibiyar malamin ya samu mana ilimi mai yawa to suna kan jirgin ruwa suna tafiya annabi musa alaihi wasallam tare da khidir suna kallon jirgin ruwan sai tsuntsu ya fado ya tsaya kan jirgin ruwan a cikin teku sai tsuntsun nan sai haka da kansa sai sha wannan ruwan sai su ya ce mane musa ka ga yadda wannan tsuntsun Idan tsuguna ya dan kamfaci ruwa kaɗan da bakinsa ya ce eh. ya ce to iliminsa abin da ya kamfata a cikin ilimin ubangiji da ni da kai abin da muka sani ba komai ba ne a wajen ilimin ubangiji sai idan kana ganin cewa wannan tsuntsun ya rage wannan ruwan da har zai iya tasiri wajen rage wannan ruwan to abin da na san da kai in dai har ilimi ne to shine zai tasiri ya rage ilimin Allah ilimin Allah ya wuce da yanda muke tsammani ba abin da zaka da ilimin Allah lahu ma fi samawati wa ma fi ardh ku da suke ban kasan dukkan ku na Allah kamar kai ne a tambaye ka yayan ka nawa gidan ka a tambaye ka ce yayan ka nawa ka ce to ba ku sani ba zai yi ni ka tambaye ni yayan nawa san kiyama saboda nawa ne to ya za a yi ni ɗan adam abin na mallaka in iya sanin sa ubangijin da kuma ya halicce ne ni abin da na mallaka din gaba ɗaya ce ba a ce bai sani ba duk abin da muke takamar shi a bayan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kada ke wani kafa kar ke wani girman kai komai Allah ta'ala ya fi ka sanin ka sai Allah ta'ala ce wa ta'a kursiyu wa wal ardh kursiyin ubangiji yalwar kursiyin ubangiji ta fi sammai da kasai gaba ɗaya da muke gani kursiyin ubangiji ta fi yalwata ta fi tsammanin da muke gani da kasai gaba ɗaya da muke ganin su Allah ta'ala yana da abin da ba za ka iya ganewa da kwakwalwarka girman Allah ya fi yadda za ku kwatanta shi ba wani mai hankali da wani mai ilimi da zai iya kwatanta maka Allah ka dai san abin da za ka sani ka kara gaba a kara maka amma idan ka zo bayan shekara dubu sai kaga wanda ya fi ka san Allah ma bayani to kursiyin ubangiji wannan idan ne aka ba wannan aya suna ayatul kursiyu al'amarin kursiyu ne girma ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita kursiyun Allah da aka kwatanta ta da sammai da kasai gaba ɗaya sai zama kamar kwabo ne aka jefar a cikin daji shi wannan kwabon da aka jefar da shi a cikin daji na wannan duniya da muke cikinta gaba ɗaya kana kallon wannan kwabon ya tare wani stas ne na duniya da muke cikinta gaba ɗaya girman wannan kwabo ɗin da aka jefa da shi a cikin daji kai dubi girman masallacin nan jefar da kwabo a cikin su me ya tare kalli wannan jihar gaba ɗaya kalli wannan ƙasar gaba ɗaya kalli wannan kwantina na afirka ta ɗauko duniyar gaba ɗaya wannan kwaban da aka jefar me ya tare ma wannan duniya in ka gamsu da bai tare ba to duniyar nan gaba ɗaya da aka jefa ta kurciyo ubangiji sai ta zama kamar yadda aka jefa kwabo a cikin ta girman kursiyin ubangiji to kursiyin ubangiji kuma tana ƙarƙashin al'arshin ubangiji kuma al'arshin ubangiji da kursiyinsa sai ya zama yadda kasancewa an je da kwabo a cikin duniya aka ɗauki kuma duniyar aka jefa ta kan kursiyu ta zama kamar yadda aka jefa kwabo a cikinta haka da aka ɗauki kursiyu aka jefa ta ƙarƙashin al'arshin ubangiji ya zama kamar kwabo a cikin duniya ka duba girman Allah shekara ce maka al'aliyu al'azim ba wanda ke girman Allah subhanahu wa ta'ala ka dai san abin da za ka sani a tsara to ilimin Allah wa ya san shi a wuce a sarta bi fi ilmin ghaibi inda to balle kuma ganin kursiyin ubangiji kursiyin ubangiji nan ne kuma kada mai rab nan ne inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sa kafafunsa kursi malamin suka ce kamar yadda ka san karaga ta mulki idan ana zaune akan karagar mulki sarki na ɗaurin ƙafafun sa ne wani filo da ake ajiye masa fitimi zai yasa fitimi fitimi fitimi to ban san shi kai ka ni ba zuwa fadar da ke ba fitimi in ji malamin ki haka ne ba to kai da kake ba barbare hausa ta iya ni malamci to kursi dangane ga al'arshi haka take kamar mazaunin sababin ubangiji subhanahu wa ta'ala girman Allah subhanahu wa ta'ala da duk yanda zaka misalta shi shi yasa Allah ta'ala fara bude maka abubuwan da ba za ka inkara ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum idan ka gane girman Allah a can to duk abin da yake ba kuma zai ki fada ma ka ba za ka kidi ba za ka gane shi tawilin wannan ayar kafirci barin barinta a kan yadda Allah ta'ala faɗi ta shine musulunci haka al-imam ibn kasir rahimahullah ta'ala faɗa to ubangi subhanahu wa ta'ala yayi dukan su sosai a cikin wannan aya sai ce wala ya'uduhu hibzuhuma kula da waɗannan sammai da kasai din ba su yi nauyi a wajen Allah ba su gagari Allah kula da lamarin su abinda ke faruwa a cikin ba abinda ke koyi ma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake faru a duniyar nan bayan Allah ta'ala na yin sirri Allah ta'ala san shi ba irin mu'amalar gidanka bane in ka fito abin da ake a gidanka baka sani ba in kana gida ne abin da ake ka sani ba irin wannan mu'amala Allah yake ma duniya duk abin da yake faru a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala san shi sai ce wa huwa al-aliyyu al-azim Allah mai girma ne kuma madaukaki Allah da yake da wancan sifofi ya isa zama ya mallaki wannan abubuwa ya isa zama kuma jingina wannan ayoyi da kuma wannan sufofi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka faɗi cewa wannan aya aya ce ta tsari aya ce ta garkuwa duk mutumin da ke karanta ta Allah ta'ala zai min sharri ka san karbe daga sharrin mutane da kuma aljanna ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo gidansa ma karanta ta yake kafa hudu yana so ba kusurwa kusurwa domin duk wani karamin aljanni da babba sai musu sai mai magani su Allah samu fahimta ba za mu iya ci gaba da aya gaba za mu tsaya a nan sai kuma gobe insha Allah sai mu tashi ayata ta 250 da ah, insha Allah ah, da 50 shida insha Allah ta'ala akwai ah, a a alaji Salisu Ibrahim daga garin Sokoto ɗaya daga cikin ƙungiyar rifa na ƙasa ya turo da gudunmuwa ta naira dubu talatin dalilin wannan tafsiri Allah ta'ala ta kama tsara alkhairi biya kira ne tura musu a kan ina muna godiya Allah ta'ala ji kan mahaifa Allah kuma ya albarka sannan akwai yan uwa da aka ce mun ɗaya ya bara dubu ɗari a kula da abubuwan da ake ɗauka na nauyin tafsiri da kuma a hada-hada da ake yi haka na akwai wanda ake dubu ashirin shi duk da su ba amma ya kamar alhaji ibrahim dodo na da kuma alhaji haya dodo jito ba ba matsala yin daga baya ta sake faɗin sunan dukan su sai a kalar insha Allah ta'ala Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu nasara cikin abin da muka yi sannan wata ta kawo ta daga dabino ga wani bawa Allah ya kawo ta daga dabino shi ma yana addu'a Allah ta'ala ya biya da sannan kuma Alhaji Alkini da ke nauyin tafsirin nan famunan sakatare da ke a gidan talabijin shi ne ya kuda dabino kuma ya sake aiko da dabino Allah ya biya mai da bukatunsa na alkhairi haka kuma sai ah, daga cikin na kyamaraman ɗinmu da yake ɗaukar wannan tafsiri allah ya mahaifiyarsa rasuwa ɗazu wane ne ɗazu ɗazu to allah ya gafarta mata wakilin mu da yake ɗaukar tafsirin a al'umma tv allah ta'ala haifar rasuwa ɗazu allah ta'ala ya gafarta mata allah ya ji mata duk da haka mai ƙarfin hali yanzu tafsiri yanzu muna maka addu'a allah ya gafarta mata allah ya ji mata allah ta jannace makomarta Allah ya gafarta mana iyayenmu da baki daya marasa lafiya mu duka muna roƙon Allah ba su lafiya su mala wakala da kuke asibiti har yanzu wanda aka harba a hanyar Abuja zuwa Kaduna Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.